ƙasashen biyu sun ƙudiri aniyar ne a wata tattaunawar da shugabannin su suka yi lokacin wata ziyarar da shugaban Nijar Bazum Muhammad ya kai a ƙasar Algeria. Shugabannin biyu wato Abdulmajid Taibun na ƙasar Algeria da Muhammad Bazum na Nijar sun amince da bunƙasa tattalin arzikin su da yaƙi da ƙungiyoyin ta'addanci da kuma daƙile 'yanci rani da ke kwarara zuwa ƙasar Algeria. ƙasar Algeria tun asali tana da kima mai yawa a idanuwan al'ummar Nijar sakamakon mayan tsare-tsaren da ƙasar ta samar a Nijar. Ziyarar da ke zama ta biyu da ya kai a ƙasar Algeria tun bayan da aka rantsar da shi a matsayin shugaban ƙasa. Tuni dai al'umma ta Nijar suka fara bayyana ra'ayoyin suka wannan ziyara ta shugaba Bazum Muhammad tare da yadda suke fatan ziyarar ta kasance. Sunana Bashar wannan ziyarar da shugaban ƙasarmu Muhammad Bazum ya kai ga Algeria za ta kawo mana so sauki bisa ga wa'annan abubuwa na masrufi su sharba su sukari su dabino wanda mutane suke amfani da su suna shigowa ta kasa Algeria. Sunana Muhammad Awali shugaban kasa wannan ziyarar da ya kai a kasar Algeria. Ziyarar ta haifar da dami ido kai ya zamanto kamar irin ziyarar da ya kai kwanakin baya wadda bamu ga wani sauyi ba a ciki. Sunana Yakuba Mama ziyara da shugaban kasa kai kasa Algeria tafiya mana irin wadda ya kai ta farko tattalin arzikin nishar da bunƙasa. Sai dai Aminu Waje wanda shine shugaban 'yan kasuwa na jihar Agadez ya nunar da cewa gani yadda har yanzu kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba dangane da irin kudurorin da suka amince da su a can baya. Ya kotu shugaban na Nijar ya sake nazarin wannan batun. Dama da su muka dogara in ka nura. Duk furodin da ka sani muna sarrafa wasu abubuwa dama da kasashen da muka dogara. In bata ba da wannan damar ba wannan abincin da abincin ya hutu wanda ta hana ya hutu to za a samu matsala a wadda abinci ke zawa da kaga muna magana mai muna magana eh, sukari muna magana fulawa muna magana makaroni kowa san ana sa ta jika uku da rabi nan gara in ka duba yau tana jika biyar to kenan kaga an kusa samun kishi hamsin tsada kaɗan ta rage to kenan ka duba duk ko ya ta'allaka da irin abubuwan ne ko yaya masana ke kallon wannan ziyarar alkasun masu masanin tattalin arziki lalle wannan ziyarar ta amfani kasa tunda yake abun da yake baya shigowa ga masololinmu mu a gyara mana su daga nan ne za abun za ya tahiya ke ka gani an ka dauki wannan yancin rani to wannan tahiya dole daga nan a sare ta balle ya je can ana koro su wajen tattalin arziki lalle za ta bunkasar da arziki mu kai na mu saida mu je mu sayo nasu mu kawo wannan shine ya kamata a gyara shi kuma da wannan gyaran hanya tunda yake wajen su su sun gyara wajen su mu ne wajen mu ba gyara ba daga arlit zuwa iyaka su. mu ma kasar tamu ya kamata wannan wurin a gyara a hali yanzu dai kallo ya koma ga yadda hulɗar ƙasar Nijar da Algeria za ta kasance a nan gaba gani yadda shugaban na Nijar Bazum Muhammad ke son kawo sauye-sauye masu tari yawa ta da 'yan ƙasa za su rinka gani a ƙasa a duk wata hulɗa da zai yi tsakanin ƙasa da ƙasa musamman Algeria da ke a matsayin babbar kawa ga ƙasar Nijar Hamid Mahmud murya Amurka daga Agadez, jamhuriyar Nijar.